عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني Dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki, muna gode masa, muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa. Wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu, salati da ɗaukaka da daraja da aminci su tabbata marasa iyaka. a bisa annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. Sannan salati ya ƙara tabbata da aminci a bisa iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da duk wanda suka biyo tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya musliman ahuwa wala yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani afwan akhi ya musliman ahuwa wala yahwani qalbi baka mutasailan an قوة jama'a masu sauraron mu a shirin kundin tarihi wannan mako za mu shiga bayani akan matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hakika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana da ƴaƴa yana da mata yana da ƴan uwa yana da dangi yana da abokai duka waɗannan kuma sun samu daraja ne sakamakon manzon Allah din sallallahu ta'ala alaihi wasallama adadin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Abdulbarri a cikin littafinsa mai girma Al-Isti'ab fi ma'arifatil ashab cikin juzu'i na ɗaya shafi na talatin da hudu ya kawo bayani cewa adadin matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi waɗanda aka yi ittifaki aka yadda su ne matansa adadinsu su goma sha ɗaya ne shida daga ciki ƙurayshawa ne hudu daga ciki sun fito daga cikin sauran larabawa ɗaya kuma tak daga cikinsu daga kabilan banu isra'ila ta fito wato waɗanda suke ƙurayshawa tsantsa waɗanda kenan suka haɗu da shi a cikin zuriyar annabi Ibrahim da annabi Ismail da kuma zuriyar Adnan akwai Khadija binti Khuwailid akwai Saudatu bintu Zam'a akwai Ummu Salama bintu Umayya akwai Aisha bintu Abubakar akwai Hafsa bintu Umar akwai Ummu Habiba bintu Abi Sufyan waɗannan su shida dukkan su Qurayshawa ne sannan wanda suka fito daga ragowar Larabawa akwai Zainab binta Jahash akwai Maimuna bintul Harith akwai Zainab bintu Khuzaima akwai Juwairiya Bintu Haris waɗannan su kuma daga sauran Larabawa suka fito sannan sai Safiya bintu Huyayi wacce ta fito daga wato zuriyan Banu Isra'il kuma an ce nasabarta yana cikewa zuwa ga gidan Annabi Harun dan uwan Annabi Musa don haka dukansu suna cikin zuriyan wato Annabi Yaqub kenan wanda shi ake kira Isra'ila akwai kuma sadaka guda biyu akwai Raihanatu akwai Mariyatul Qibtiyya mata farko da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aura ita ce Khadija duk da yake ya kamata mu dan yi bayani akan matsayin yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu mata kafin mu shigo wannan babi musulunci ya tarar da mata a cikin ƙangi da bauta da wahala da takura da matsi da rashin yanci da irin wahalar da su da aka dinga a bangarori daban-daban na rayuwa daga ciki akwai kashe mace da ranta a rami a ɗauki jaririya tana kuka a saka ta a cikin rami a mai da ƙasa a binne wannan rashin mutunci da rashin kirki da rashin tausayi da ƙeƙashewar zuciya wanda kafirai suke yi a wannan lokaci har Allah ya saukar da aya a cikin suratul nahali wato sura mai magana akan kudan zuma ya bayani akan cewa in an ba a an wa su bishara cewa matarka ta haihu sai ya tambaya me ta haifa idan an ce namiji ne to sai ya ji daɗi amma an ce mace ce sai ya ɓata rai ya sha kunu ya haɗa fuska to ɗayan biyu zai mata ko ya riƙe ta a wulaƙance ko ya ɗauke ta da ranta ya je ya rami ya binne ta akwai wani mutum da ya musulunta sai aka ga yana ta kuka sai aka tambaye shi yake cewa ya yi wani abu na rashin tausayi ne a zamanin jahiliya ya ce sau kusan goma sha biyu ana haifa masa ‘ya'ya mata amma sai ya je ya rami ya sa ƙasa ya binne su a ciki daga ciki ma wacce ya ce tafi bashi tausayi in ya tuna Shi ne wata sai da ta girma ma ta kai kamar shekara tara zuwa goma sai ya kama hannunta suka fita daji sai da ya je yana haƙa ita yarinya bata san me zai yi ba don haka in ya haƙa ya gaji ita take zuwa da hankici ta goge masa gumi amma bayan ya ƙare hakan nan sai ya jefa hankicin a cikin wannan ramin ya ce ta ɗauko tana shiga sai ya bi ta da ƙasa ya binne ta tana kuka tana baba yana danna mata ƙasa har sai da ya kashe ta wannan rashin tausayi da rashin mutunci da rashin kirki da mata suka samu kansa a ciki da musulunci ya zo sai ya duba ɓangarorin nan guda biyar inda mata suka fi shan wahala sai ya ce a tabbatar musu da haƙoƙinsu a kai na ɗaya ya hana a kashe su kuma ya ce a mai da su kamar kowa su ma mutane ne kamar da kowane mutum yake mutum mace ma mutum ce tana da ‘yancin rayuwa kamar yadda namiji yake da ‘yancin rayuwa sannan ya hana a yi musu auren dole a zamanin jahiliya mace ba mata sanin wa za a aura mata kamar da nan baya ma an ta yin irin wannan kawai sai a ce an aurar da ita bata ma san wa aka aura mata ba wannan ba wani abin kirki ba ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce in za a aurar da matar da bata taɓa yin aure ba lalle a gaya mata kuma a nemi yardarta in ta yi shiru shirin kuma ya nuna yarda sai a ɗaura auren amma in ta nuna ɓacin ranta da damuwa to ka a ɗaura ma'ana ka a auren dole wacce kuma ta taɓa yin aure ita ma ta fi cancanta ta zaɓo wanda za ta aura ba ma mahaifinta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi guda biyu cikin bulugul maram da kuma cikin zadul ma'ad ya kashe aure sau biyu auren ɗaya na bazawara ce da aka yi mata auren dole ta kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kashe auren ɗaya ko budurwa ce bata taɓa yin aure ba ita ma ta kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce a kashe wannan auren to da haka abu na biyu da aka yi musu shine bayan ba su yancin rayuwa aka ba su dama kuma su zaɓi wanda suke so a lokacin aure ka a yi musu auren dole sannan ya umarni a ba su gado da can zamanin jahiliya mace ba a ba ta gado to da musulunci ya zo ya ce a mika mata gado sannan abu na hudu ya yi umarni a ɗauki nauyinta in tana yarinya aka ce mahaifinta ya ɗauki nauyinta na ciyawa da shayarwa da tufatarwa da harkar magani da dukkan rayuwarta gaba ɗaya in tana yarinya mahaifinta zai ɗauka idan ta yi aure nauyinta ya dawo kan mijinta ba a ce ta ciyar da kanta ba ba a ce ta ciyar da 'ya'yanta ba duk wani kaya na bukata na rayuwa an ɗora wa mijinta shi zai mata ciyarwa shayarwa tufatarwa harkar ilimi harkar magani harkar lafiya duk harkar tsaro duk shi zai bata waɗannan abubuwa din sannan in ta tsufa kuma aka ce ‘ya'yanta su kula da ita, har ma Allah ya ce, ko da wato tsaki wa mahaifiyarsu, su yi haƙuri da ita wala ta huma uffin wala tan huma. Da aka an bawa mace mutunci da daraja a halayenta guda uku, tana yarinya, tana ƙarƙashin mahaifinta shi zai ɗauki nauyinta, in ta yi aure ƙarƙashin mijinta zai ɗauki nauyinta, in ta tsufa ‘ya'yanta kuma an ɗora musu tilas su kula da mahaifiyarsu kuma su yi haƙuri da ita kuma su ciyar da ita su shayar da ita su mutunta ta su darajta ta. sannan an yi umarni duk inda ka gama ce ka ba ta daraja domin tayewa matar wani ce kamar yadda kake so a darajta matarka ya kamata ka darajta matar wani in baba wani ce kamar yadda kake so a darajta mahaifiyarka ya kamata kai ma ka darajta mahaifiyar wani idan kanwar wani ce kana so a darajta kanwarka to kai ma ka darajta kanwar wani in yar wani ce kana so a darajta yarka a mutunta ta kai ma ka mutunta ka darajta yar wani wannan shine umarni na mutunci da darajawa da Allah subhanahu ta'ala ya ce aiwa mata sannan kuma ya umarni da a ba su sadaki sadaki ba na uba bane ba na uwa bane ba na dangi bane in an ba da sadaki ɗauka ake a miƙa wa mace a hannunta haƙƙinta ne rabanta ne mallakinta ne sai dai a ba ta shawarar yaya za ta kashe amma ba wani wanda ya isa ya ci sadaki ko ma mutum ya ci to ko fa waye in ba ba shi ta ba to fa ya ci ta balbal sannan ya umarni a ba ta ilimi yadda ake ba namiji ilimi mai zurfi har ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum na farko a tarihi wanda ya fara buɗewa mata kwaleji ta musamman domin su kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari mata sun kawo ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su suna gida suna aikace aikace ba su da lokacin ilimi don haka maza sun tara ilimi ba su da ilimi suna roƙo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe musu makaranta tasu kuma ya zama shine malamin farko da zai fara karantar da su a cikin wannan makaranta manzo Allah ya amince da wannan wato shawara da mata suka kawo neman a yi musu ya buɗe musu makaranta da kansa kuma ya je da kansa yake karantar da su ilimi wanda wannan yana na a cikin sahihul bukhari haka ranar idi bayan ya gama wa maza hudu ba yakan biya wajen mata su ma a tara su ya musu tasu huɗubar ta musamman da ta shafe su kuma su yi tambayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu tambayoyinsu haka harka abin da ya shafi harkokin wato tattalin arziki da sana'o'i mata an ba su dama suna yin sana'o'i a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban misali ma da za a ba shi ne na Khadija wanda dama hamshakiyar ƴar kasuwa ce wanda dalilin su ma kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita tana harkata ta kasuwanci shi kuma ya shahara da amana da gaskiya ta ji labarinsa ta ce zo ya dinga yin kasuwanci da kuɗinta ana raba ribar kuma ya zo ya kasuwanci ta ga amanarsa da mutuncinsa da gaskiyarsa da kuma wato yadda yake da kamewa Hatta kuma taya masa su aure kuma aka yi auren Allah ya sanya albarka a cikin auren wanda za mu iya cewa mata sun samu daraja guda hudu a musulunci wanda babu wanda ya samu sai su farko shi ne wacce ta fara shiga addinin musulunci nan kaf gaba ɗaya a tarihinsa mace ce ta fara shiga addinin musulunci sannan wacce ta fara bayar da shawara a musulunci ga baki ɗaya mace ce ta fara bawa manzon Allah shawara kuma ya ɗauki shawara ta yi aiki da ita bayan ya dawo daga kogon Hira ya zo ya gaya wa nana Khadija abin da ya gani ta bashi shawara su je wajen waraka bin Naufal kuma ya karbi shawara aka je wajen waraka kun ga kenan masu cewa ba a yin shawara da mata kuskure suke ko ba daidai suka faɗa ba domin ga manzon Allah ya yi shawara da matarsa nana Khadija kuma ya yi shawara da Ummu Salama a lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya kamar da ya zo a cikin Sahihu Muslim wannan ya nuna mata ana yin shawara da su sannan masu cewa in kun yawa gida ya ɓaci wannan shi ma kuskure ne cewa in ba ku ba gida in kun yawa gida ya ɓaci wannan kuskure ne ba wani wanda ya faɗi wannan kuma wannan in mutum ya faɗi wannan ma bai istighfari ba to fa kamar ya soki gidan annabi ne fa domin gidan annabi akwai mata da yawa kuma sun yawa a gidan kuma gidan ya gyaru domin kowace malama ce takan karanci abu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suke taimaka masa wajen karantar da mata da amsa fatawoyi da fatawa mai nauyin da ba za a iya wa manzon Allah gaba da gaba ba sai a zo a yi wa matansa su kuma matansa su je su isan masa da wannan fatawa wanda wannan ya taimaka wajen yaduwar addini wato da karantarwa da ilmantarwa a zamanin har kuma zuwa yanzu ana amfani da hadisansu ba za ka ɗaga wani littafi na addini ka karance shi baka gamu da hadisin da mace ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka wannan magana ɗin ba gaskiya ba ce da kuma masu cewa kaidin mata ya fi kaidin shaiɗan wannan shi ma kuskure ne ba wanda ya faɗi wannan a duniya kuma wannan masu faɗa wannan ya kamata su yi istighfari don ba haka bane kuma in Qur'ani ma suke jin sun fassara to fa sun fassara Qur'ani ba daidai ba domin wasu na ganin cewa wai a cikin suratu Yusuf saboda an ce inna kaida kunna azim kuma a cikin suratu Nisa an ce inna kaida shaytani kana da'ifa sai suke ɗauka cewa kamar an kwatanta kaidin mata ne da kaidin shaidan da aka sai kaidin shaidan aka kira shi da'ifa kaidin mata kuma aka kira shi azimu to gaskiya ba haka bane abin da ake kira kaidin mata game da na maza to na mata yafi na maza dan mata Allah ba su dabaru da hikimomi da iya magana da sauran abubuwa da za su iya jan hankalin maza da shi har mazan ma ko da sarki ko mai mulki ko mai sarauta duk ƙwamban da masu mulki suke da masu sarauta da sara musu da shan kunu da ɓata rai ai ba su yi matansu haka a cikin gida in suka je kwance rawanin suke su cire hular tunda su a gida ba sara musu ake ba su suke sarawa a cikin gida da haka aka ce aka kwatanta kaidin maza da na mata to na mata shine azimun akan na maza shi kuma kaidin shedan aka kwatanta shi da shirin Allah to shirin Allah ya ruguje na shedan da haka ba wai an kwatanta na shedan bane da na mata har ake ganin cewa na wato mata yafi na shedan wannan ba shi bane in ka duba ayoyin abin da suka nuna kenan kaidin mata dangane ga na maza azimun ne kaidin shaidan kuma dangane ga na Allah ba'ifin ne wannan shine abin da aya ta nuna amma saboda rashin fahimtar Qur'ani ake zuwa ake gaya wa mata waɗannan maganganu wanda ba daidai bane gaskiya mata suna da daraja da ƙima wannan مسلما أهوى ولا يهواني بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني sannan mace wacce ta fara bayar da dukiyarta aka yada addinin musulunci kaf aka gina shi mace ce domin nana Khadija dukiyarta ce farko asasin da aka fara ɗaukaka addinin musulunci da shi sannan wacce ta fara yin shahada a musulunci ga baki ɗaya ita ma mace ce wato ainihin wato a sumayya kenan da haka dai wannan shine wato bayani da ya gabata da haka cikin harkokin ibada ma an saka mata da su ake sallah da su ake azumi da su ake hajji da manzo Allah zai tafi haji ya kwashi matansa gaba ɗaya tafi haji da su da su ake fita jihadi suna yin abinci suna jiyan marasa lafiya suna aikin gona ummu mubashir wanda a cikin sahihu muslim ya ce ma'aikaciyar gona ce kamar su ummu yaqub hafiza alqur'ani ce kamar ummu waraka har ma limanci manzo Allah ya sa ta take wa mata a gidanta kamar yadda hadisi yana nan a cikin bulugul maram da haka dai a takaice wato mata sun ba da gudunmawa mai yawa to game da matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mutane suna mamaki yadda su annabawa an ba su dama su yi aure hafiya da hudu ma amma mu kuma gashi an tsaye da mu a hudu ko kuma ɗaya ma to ai dama abin da aka ba kowa dama ya aure mace ɗaya sai idan zai iya adalci aka ce ya mai da su biyu ko uku ko hudu amma idan mutum ba zai iya adalci ba zai auri biyu yana cutar ɗaya yana zalunta ɗaya yana hambara ɗaya yana zagin ɗaya yana wulakanta ta to ɗayan ma ba a yadda ba abinda kawai zai sai ya haƙuri da kwanansa a shago kawai amma zai iya mutunta ɗayan ya darajta ta ya ba ta haƙoƙinta na shari'a kamar yadda aka ɗora masa to ya halatta ya auri ɗaya in kuma zai iya adalci to ya halatta ya auri biyu domin duk mutumin da ya auri mata fiye da ɗaya ɗaya biyu ko uku ko huɗu baya musu adalci yana cutar ɗaya yana zaluntar ɗaya yana wulaƙanta ɗaya yana hamɓarar ɗaya zai tashi ranar alkiyama ɓarin jikinsa ɗaya baya aiki shi yasa Allah ta'ala ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathana wa thulatha wa ruba' fa in khiftum Allah ta'adilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum yace ku auri abin da ya muku daɗi ya faranta muku na mata biyu ko uku uku ko hudu hudu amma in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah ya ce to ku auri biyu ku zauna da ɗaya ko kuma ma baiwa ko kuma mutum ya haƙura ma shi yafi in ba zai iya adalci ba da haka an sharɗanta ma wanda zai aure fiye da ɗaya sai ya ji zai iya adalci zai iya ba su haƙoƙinsu ba zai zalunci ɗaya ba ba zai karkata zuwa ga ɗaya yana zalunta ɗaya ba wannan ko bai shafi soyayya ba ita soyayya ba a iya daidaita ta amma dai za a iya daidaita adalci sauran harkoki na rayuwa da zamantakewa da kai komo wannan duk za a iya yin adalci a cikin su da haka matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar da muka bayani sha ɗaya ne wacce ya fara aure ita ce Khadija bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab mijinta na farko ana kiransa Atiku bin Abid domin ta taɓa yin aure har sau biyu kafin manzo Allah ya aure ta kuma ta haifi ‘ya'ya hudu. Mijinta na biyu shine Abu Hala, wanda sunansa Hindu bin Zurara bin Bannash. Sannan ta haifi ‘ya'ya guda hudu kafin ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikinsu akwai Hindu, akwai Alharis, akwai Zainab, akwai Abdullah. Wannan ‘ya'yanta ne kafin zuwan ma musulunci. Shi wannan Hindu ɗin cikin ‘ya'yan wato Khadija har ya ji yaƙin Uhud ma ya zauna a Basara. Shi kuma Haris ɗin ɗaya daga cikin kafirai ya kashe shi a wani guri da ake rukunul yamani jikin Ka'aba. wanda wannan yana cikin jawami usira na Ibnu hazamin kuma ta haifi zainab ta haifa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zainab da ruqayya da ummu kulsum da fatima da alqasim da abdullah wato ta haifa wa manzon Allah ƴaƴa shida kuma tana da darajoji wanda cikin darajojinta shine Allah ya aiko a gaishe ta a cikin wato zadul ma'al ibnu qayyim yace ba taba samun labarin wata mata a tarihi wacce Allah ya aiko a gaishe ta ba sai Khadija ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 25 kuma lokacin ita kadai ce lokacin tana tare da annabi sallallahu alaihi bai aure ba ta zauna da shi kafin zuwa musulunci shekara goma sha biyar bayan kuma an aiko shi manzo shekara goma wannan shi haɗa shekara ashirin da biyar a lokacin ita kaɗai ce matarsa kuma an yi saɓani a kan shekarun lokacin da ya aure ta tana shekara nawa wasu sun ce tana shekara arba'in wasu sun ce tana ashirin da takwas sun ce tana ashirin da biyar duk da yake malamai sun rushe ruwayan arba'in don suna ga shekara arba'in wato ba ta inganta ba ruwaya da ta inganta ko dai ashirin da takwas ɗin ko ashirin da biyar duk da yake ya fi shahara a bakin mu tun muna islamiyya an fi koya mana shekara arba'in ɗin amma wanda ya bincike ya bi littafan hadisi da tarihi manya-manya waɗanda ake rawaito maganganun daga ciki zai ga cewa waɗannan ruwayoyin na ashirin da takwas ko ashirin da biyar su malamai suka fi wato rinjayewa ta ɓangaren isnadi kenan sannan mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta biyu ta ce sauda bintu zam'ata wanda ita ma ta taɓa yin aure a wanda ta aura mijinta na farko sunansa Sakaranu bin amru bin Abdishams kuma bayan rasuwarsa sun dawo daga hijiran Habasha iyayenta duk ba musulmi a lokacin sai wata sahabiya ana kiranta Khawlatu bintu Hakim ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ana cikin wato jin zafin rasuwan wato Nana Khadija ta ce masa akwai wata baiwa Allah da ta musulunta ta yi imani da kai yanzu ba ta da kowa a duniya 'yan uwanta ba su musulunta ba in ta koma gida za su wulaƙanta ta da haka ina ga ko aurenta za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ita wannan sahabiya Khawlatu binta Hakim ta je ta nema masa auren ita wato Saudatu wanda ta zama mata Annabi sallallahu alaihi ta biyu bayan Khadija sannan ita dai Khawlatu din kamar da yazo a cikin siyar min a alamun nubala ta je kuma ta nema masa auren wato Aisha bintu Abi lokacin ita ce ita ce kadai ma budurwa a cikin mata Annabi sallallahu alaihi wanda ya aura ragowar duk sun taɓa yin aure sai kuma ta rasu a shekara ta hamsin da takwas bayan hijira ita na na wato Aisha kenan ta zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara goma ya rasu lokacin tana shekara goma sha takwas sai Hafsa ya sayyidina Umar ita ce matarsa ta hudu wanda ita ma wato ta yi aure ta auri wani da ake kiransa Hunaisu bin Huzafa a sahami wanda ya rasu wato ainihin bayan an ji masa rauni a yakin wato Badar ko Uhud to daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan fita daga takaba kuma ta rasu shekara 45 bayan hijira sai mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga Zainab bint Khuzaima bin Haris bin Abdullah bin Amr bin Abdullah wanda ita ma ta yi aure mijinta na farko sunansa Ubaidatu bin Haris bin Abdul Muttalib wanda shi ma ya shahada bayan rauni da aka je masa a yakin Badar bayan ta gama takaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wato duk auren na tausayi ne da, da mutunta su matan da kuma darajta su saboda mafi yawan su wato sun taɓa yin aure wata sau biyu wata shekarun ta ma kai hamsin wata arba'in duk wato in ka kula mutuntawa ne da darashtawa da kuma tsare mutuncinsu da, da mutunta su matan domin a lokacin ya ce ɗaya daga cikin sahabbai zai aura watakila zai ji nauyi in an ce ta koma danginta kuma ba musulmai ba ne za su wulaƙanta ta to sai annabi ya darajta ta sai ya aure ta daga nan sai ummu salama wanda sunanta hindu bin bintu umayya dangananta yana tikiwa zuwa ga ka'ab bin lu'ayi ta rasu a shekara ta hamsin da tara bayan hijira mijinta na farko Abu Salama yana cikin manyan sahabbai wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma wato ya rasu sakamakon jin rauni da ya a yakin Uhud kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya aure ta daga nan sai Zainab bintu Jahash wanda mijinta na farko Zaid bin Harisa kuma ita ce ta fara rasuwa bayan Khadija a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda dama matansa biyu ne suka rasu yana da rai ragowan gudatar tara duk rasu ne a bayansa sai Juwairiya bintul Haris bin Abi Dirar wanda mijinta na farko sunansa Abdullahi bin Jahal al-Asadi wanda ita kuma ta rasu shekara ta hamsin da shida bayan hijira sai Ummu Habiba wanda sunanta Ramlatu ko ko an ce sunanta Hindu ita ce ‘yar Abu Sufyan sarkin Makka, wanda mijinta na farko sunansa Ubaidullah bin Jahash, kuma ta rasu shekara ta arba'in da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Safiya bintu Huyay bin Akhtab daga cikin kabilan Banu Nadir, wanda ita ce muka ce ta fito daga dangin Banu Isra'ila, har ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta taɓa mata gori ta ce ita ba yahudiya ce sai ta kama kuka annabi ya fito ya ce ai ke ba yahudiya ba ce ke jinin annabi yaqub ce kin fito daga jinin annabi ya zuga shi kuma kin aure annabi saboda haka sai ta yi murmushi ta yi dariya mijinta na farko sunansa kinanatu bin abi huqaik sannan sai mata annabi ta ƙarshe da ya aura ita ce maimuna bintul haris wanda mijinta na farko sunansa Rahama bin abdul uzza ta rasu a shekara ta hamsin da ɗaya bayan hijira waɗannan su ne matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ya auri uku a makka wato da khadija da aisha da sauda ragowan kuma diya aure su ne a wato madina kuma mun ji cewa biyu ne kawai suka rasu kafinsa ko da a cikin tarihi za a tambayi mutum mata biyu ne suka rasu kafin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin matansa akwai zainab bintu jahash akwai kuma khadija su biyu ne kawai suka rasu da aka duk ragowan sun rasu ne bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da ko mu faɗa ba dai an san gidan annabi sallallahu alaihi wasallama makaranta ce guri ne na koyar da amana da adalci kuma zaman annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa ya isa darasi ga kowa annabi ya ne musu girki ya musu shara yana shiga harkokin gida wanda mu yanzu maza ba ma yi in ma za ka yi sai a ce matar ta shanye ka ko tema asiri kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zauna da su ya hira suna farin ciki da shigowarsa suna farin ciki da zuwansa kuma ya mai da su makaranta ta nan ake karantar da ilimi ake karantar da rayuwa ake karantar da darasi kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin saki ba sai sau ɗaya tak to nan za mu tsaya kaɗan daga cikin tarihin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma mako na gaba za mu ɗora akan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a madadin wacce ta ɗauka mana wannan shiri umma Suleiman Sagagi da wacce take kula da shirin Hassana Salisu wanda tana hutu yanzu sai ni mai gabatar da shirin wato Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin gidan rediyo na Freedom nake cewa mu haɗu a wani makon wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-iman aturahum قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم